yau juma'a tara ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da ashirin da biyar ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na casa'in da bakwai daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin a ka'idar shi'a al'isna ashariya su'alun wa jawabin, wallafan abdurrahman bin sa'ad ta ashasari allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a jiya malami mana magana akan menene aqidan manyan malaman shi'a dangane da tauhidul uluhiyya haka to ina son ku gane Ka ga yanda 'yan ɗarikan tijjaniya suke cewa barhama ne allansu eh haka yake a cikin shi'a su ma imamansu allolinsu ne akwai wani audio clip da aka turo man shi jiya wanda ɗaya daga cikin 'yan hakikan yake tabbatar da cewa babban shehinsu na najeriya ma aƙidin shi kenan ya ce don in suna tare da shi yana bayyanawa kuma yana masu faɗin su daina bayyanawa a gaban waɗanda suke mahajubai ne kun gano wannan da kyau sanda suke tattaunawa akwai wani mutum na uku wanda shi yana hana tattaunawa ya ta kace subhanallahi ya kiye bar shi aji ta bargaza kun gano wannan don da yake so ya zo zan tura mai ta ji yanzu aƙidan ne take bayyana ƙarara kuma inda za ka san 'yan tijjaniya dukkanin su aƙidansu kenan kuma sun ƙi barin tijjaniyar kun gano wannan inda aka san su ne wa ana cewa su 'yan hakika duk ƙarya ne haka da rikan tijjaniya take akwai zahiri akwai baɗi ne in ga shigo cikin jahirai wanda suke cewa mahajubai to sai abin nan kan suna waka suna cewa ba a komi ba yanzu za a yi ba a komi ba yanzu za a yi ba a komi ba yanzu za a yi kai mahajubi ni za ka yi to wai ga gaza ma akan Allah ma ba a komi ba yanzu ne za a yi kai mahajubi mana kai musulmi in an yi to me za ka yi kun gano wannan da ke ku mun ce bawa shine Allah mun haka ba dan zaka zo ka ji a ciki karara ya ce to mai magana na hakika ya ce a yi ko ya ce to kai Allah ne ya ce a uzubillah ya ce to ka gani ku shi na ka ce a to waye ka ya ce ibrahim ya ya ce a suna bayayyen mulki da Allah ne yawan Allah ya gobe shi sai <laughs> ya ce to a kuma ka ce kowa Allah ne ya ce eh, shi ma Allah ne amma shi karamin yas ne babban to kuma aka haife shi ce an gaya maka an haife shi ne shi za ka ji taɓar gazan da baka taɓa jinta ba kuma da hausanka kuma ya ce idan aka zo rufe tafsiri a kaduna ya ce a lokacin in su suka je wurin shehi ya gansu yana magana irin na hakika ku ne ba ku ganewa <laughs> wallahi ce ku ne ba ku ganewa su da kuma hajjubai ne to irin wannan aƙidar na allatar da shehunnai irin ta ne a cikin shi'a ɗari bisa ɗari wannan ya sa ke ganin suke haɗuwa wajen taron maulidi a tare suke zuwa masallacin juna suke menene saboda alkufuru millatan wahida kafircin duk addini ne iri ɗaya ina fatan kuna gane wannan shi yasa wajibi ne malamanmu na ahlus sunna yanzu lokacin da ya kamata a tsaya kanta da tauhidi kenan kuma a daren mu wannan harkar saɓanin da ke tsakani a manta da shi domin saɓanin dafa ƙarya ne ƙarya ne ba wani hakika na gaskiya cikin saɓanin ana yaudaran wawaye ne da suke ƙasa da ba san asalin menene ba an gano wannan a haƙura da saɓanin a tunkari addinin Allah a gyara shi ko da ko ba a zo an haɗu wuri ɗaya ba don ba lalle ne a haɗu ba sai dai inda kake ka ci gaba da yin da'awan na musulunci wani ma inda yake ci gaba da da'awan na musulunci to ko ba ku kira taron haɗin kai ba kanku ya haɗu in kuma yanzu misali akwai wanda za su gaba da rigima to su sai a bar su waɗancan suna rigima su ko malamai su gaba da me su gaba da da'awa shine abin da ya kamace mu mi an gane wannan amma duk wani abin da zaka ji an ce wai wai shine dalilin wai rigima na ranzi da alkur'ani ƙarya ne duka ƙarya ne da in aka ce man malamai na ƙarya ba na yadda wallahi malamci ya malami zai ƙarya saboda ina auna harkan hadisi a hadisi ya malami zai karya to sai yanayi ya sa na zona zona da wasu mutane wanda su hadisin ne ma ya tarbiyyarsu karya a wurinsu ko musailama iyakan wanda zai kenan wallahi malam ni yanzu kowa kace zai karya zan yarda so da akwai wanda ya karya in aka ce man zai karya zan tsaya a daidai inda ba ka'aba rantsa da Kur'ani ba zai yi ba ya yi ya fi a gabana ya yi na ji labari sun fi ɗari wannan ina mutunci kuma to da sai a bar 'yan siyasan addini sai su yi ta karawa su ko malamai sai su yi mai sai su tinkari da awa da Allah yanzu muna da matsaloli mun tsa muna ta hayaniya yanzu yadda gwamnati ta sumar da shi annan kamata ya yanzu mu shaƙe ta yanzu ba a komi fa an bar shi a ne kawai suna tabbalayinsu ba a komi kun gano wannan a ce sanda ta dogon suman nan a ce mun yi tsalle mun haye ruwan cikinta mun danne wuyan ba ta mutu yi. a kawai sai kuma aka yi shiru yanzu na ga ta fara hahar ba kafa ka ta tashi wallahi Allah ta tashi sun yi shiru ko ba ruwan su, ba mun da ya dame su da wannan in gaji suna magana kan yan uwansu ne malami ne ya kaza kaza kuma ƙarya ne fa wallahi malam ƙariya ce tsagwaranta inda aka san ƙariya ne ran da kuka haɗu shi mai ƙaryan ka ce maimaita magana da ya gaya maka ɗansu <laughs> wallahi ba zai iya ba gaskiya na jin tsoron maimaita ta ne al'isu ma haka fi na suka wa ta an yabbala alaihin na to yanzu yan haƙiƙan nan ya kamata a daren musu sannan duk inda dalilin taro ya haɗa malamanmu na ahalus sunna da su kasa sassauta musu wajen magana mu gano wannan da ke ku ka ce kaman ku da kuke cewa barhama Allah ne a ah, ba mu wani hakika za ce ku ne mana yanzu shi barhama ba dan tijaniya ba ne eh, kai ba dan tijaniya to a gidan ku da ai da kaji ana cewa da sai ka ce ka fita ba ga ga mataimakin gwamnan Bauchi da ya ga ba zai iya ba ba ya rubuta ya bari ba haka ake yi kuma yanzu mataimakin gwamna me bai samu ana yin abin da ya saba ma kasan so da dama mutane ba su ɗauka akwai mutane masu policy kun gano kasan Allah ma nan ba mataimakin gwamna ba ni yanzu ko gwamna ne aka waye gari abin da ina son in yi gyara ina son in yi kaza ina son samar da kaza ya ƙi yiwa ku Allah nan da yanzu nan bata maka na suna bata maka na lokaci na rantsi da Qur'ani zan aje shi kuma gefen cewa da abubuwa na saboda kafin gwamnan wai bana rayuwa abin da nake kafin nan yanzu ba zan yi shi ba nin mutumin da yake da matacciyar zuciya kuma bai da tunanin Allah zai iya mai komi to shi ke tsayawa yake irin waɗannan abubuwa ya taɓata maka shi lokaci ƙarshe je lahira ya tare da tarin hisabi mara kyau ni wallahi don jan ce aji ni birge ne dan ni dama kidan mu ne duk abin da muka zai haifa mana da rudani sai mu aje shi kawai in dai zai haifar da rudani za mu bar shi kawai mu kama gaban mu wani abu shi ta kawai sai na ga abokin aiki ya tsaya ya fahimci ya ce ya ga wasu abubuwa ka kenan waɗannan abubuwan in dai an faɗe su ne ko an aikata su har abada fa za su ta bibiya gano wannan amma yanzu da ya aje fa ba zauna lafiya ba yanzu kamata ya ce dukkanin shehunan ɗarika inda gaske suke su kira taro a eagle square su tsini ma ɗarika albarka su bari in ko ba su bari ba a ƙidansu ɗaya ne wanda a ƙidansu ɗaya ne duk ƙariya suke mutane yaudaran suke shi sa da na zo da waya Da yanzu nan na kunna muku ku kuji yana faɗin shek a aƙidin shi kenan amma aka zo aka haɗa yana ta ku daina ma ku daina wannan bayanin a gaban mahajubai ba su gane ba amma abin da kuke haka yake shi yake faɗi a sha da wuyan shi kuma biri ya yi kama da mutum aka ce to kuna ma shi shehin sujjada ya ce kwarai daga kai wannan kuma yana da ya ce eh, suna gaban mahajubai ne yana fada amma in mu da shi ne kuma yana ansa a ce saboda ne ce saboda shi ma Allah ne ita wannan magana ya kamata kowane musulmi ya ji ta gano wannan Allah shi kyauta yanzu waɗanda suke tasiri ake sa gidan rediyo ba fa za su yi wannan maganan ba ba su yi ba kamata ya kalla a ce a samar da wani fitaccen malami wanda ya suna ya shahara a tasirin bana in banda hudu batul haja ba abin da zai da bata shafi wancan al'amarin ba zo ya daga ɗibo littattafansu da waɗannan kasusuwa ana sawa ana yada wannan tasirin frcn nagarta ksnc da kuma dai wani fm da ke jihohi har shi live ina gaya muku in aka yi wannan ku to mai yiwa idon wasu ya buɗe ma'azu kowane daga cikin tsoro yake ji kada daga sama a yi magana a ce ku daina sa wannan tafsirin kuma za a iya fa ce zai haifar da rashin zaman lafiya yaushe lafiyan ta zauna bayan zagi Allah to wannan aƙida na 'yan ɗariƙa na allatar da shehunansu ko tawalin shi ne a cikin aƙidan shi a ɗari bisa ɗari shi ne ce kaifa ubidallaha ta'ala fi itika da shiyuhi shi'a ta ya ake bautan Allah a aƙidan manyan malaman shi'a ya ake bautan Allah bautan Allah a wajen manyan malaman shi'a duk daga lokaci ya ƙure mana za mu ji wannan sosai a gobe insha Allah shi ne in za ka yi ma Allah sujada shehin ga za ka je ka yi ma inda ake bautar lata da ungada ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa haka yake kaje ka wahala da shehi to nan shi kuma sai bude maka ya ce to shi wurin Allah wallahi haka take kai ta faɗin wannan maganan su na kasancin da ba wannan aka nuna masa ba shi za suka shigo da al'amarin mutu'a da iskanci iri-iri suna kafirtar da su su kuma sun bude masa hanyar jaraba ta can su ta iskanci abin da ya dame su akwai yaron da muka haɗu da shi a kaduna ke gaya mai cewa ka daina wannan abin da ya shafi na shi ka komo suna ya ce a shi abu ɗaya ba zai hana shi suna don ya san shi annan ƙarya ce ya ce na ya ce mata ya ce bai da ƙaidi ga kowace mace mai aure ce ko mara aure budurwa ce ko ba za a da shi ce kuma yanzu shi mai rage mai yana da hiv sauraka kawai ba dai su ne suka zuba mai bai ce to kuma zai yana bin su gaba ɗayan zai na zuba musu shi ma a da ba haka to kaga ya yadda ya mutu ya kashe sau da muguwar aƙidan kuma wallahi ya fahimci kafirci ce ba musulunci ba ne ya san ce shi ya san ba musulunci ba ne ce ko da ya shige ce kaga abin da ya kawo shi kuma Allah bai sani ba kawai sai gan shi a tsakiya na ce tun za a tsakiya kake ce ai ya karasa gaba ma ce ta Allah ya kyauta ya ce ko da wani lokaci daga yanzu aka ce maka na mutu ya ce karkai mamaki to yana kan wannan bannan haka kuma zai mutu idan Allah ga dama ya dawo da shi to goben Allah ya kai mu jama'a za ku zo ku ji yanda tsantsan shirka da maguzanci ne ke cikin addinin shi'a kuma bautan lata da uzza suke ba bautan Allah suke yi ba shi yasa su da 'yan ɗariƙa abin su yi daidai Allah ya kyauta subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum